افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور shin waɗannan masu ƙaryata abin أَلَّا manzon شِيْءٍ ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba ne don su ga guraben waɗancan halakakkun alƙaryun ba sun yi tunani da hankalinsu su ɗauki izina su ji labarunsu ji na azantuwa makanta ba ita ce makantar gani ba a'a makanta mai halakarwa ita ce makantar basira ta yadda ma'abocinta baya lura ko ɗaukar wa'azi